Yeah. <laughs> haka take ai albarkacin wani wani ka ji daɗi Hassan na tabawa bambala kowa ya ce ba zai shi da wani ba yanzu da wani ya sha wuya wanda haka yi arziki arziki da gemar tsiya ya gode mai jama'a dan mai jama'a na namiji dan namiji abdalla uba adamu na yi godiya ma dalla abdalla uba adamu ah, shugaban jami'a ta gida allah ubangiji ya saka ma da alkhairi ta yi godiya abdalla uba adamu wannan haka yake abdalla uba adamu shugaba na jami'a mutumin arziki shugaba na jami'a mutumin arziki wannan haka yake shugaba na jami'a mutumin arziki uban wannan haka yake allah ya ba namijin arziki eh, uban itasar eh, uban afara haba uban mai namijin arziki wannan haka yake namiji dan namiji namiji maza maza na ban raina ba wannan yi manu allah ya mayar ma ah, baban afara baban kuma ifra na yi godiya baban afara Allah ya ma kuma uban ifra wannan haka yake hasan na taba uban bala hasan wane ne za a ba shi kura jama'ar gari a sa dalala kuma majayin ta ya wuce gaba ya wuce na baya kwance takunkuma wannan haka yake igiyar yanzu ana karyawa da shi na gode namiji dan namiji wanda ya dauko daga jami'a ne za a ba jama'a na gari a sa lala kuma majayinta ya wuce gaba idan ya wuce da ma ya kunce takunkumin mai can igiyar yanzu ana karyawa da shi. To ai yanzu za a yi ba bashi Hassan da ta ba wa bambana Hassan dan Musa. Na gaya ma ba na maji na maji. Wannan bambanin burabus ko ya kala tsawo. Wannan haka yake. gida yadda yi manu Allah ya biya amin Allah shi ba kuci da manu Allah ya mayar Allah ya ma wannan haka yake da alhaji audar rahama na ja'id nawa da usaini yana kai manu Allah ya ma wannan haka yake shugaban jami'ar karatu eh ta gida ba dai ne zai kira mu zai ce bai gan mu ba ba ka gani zai taba mu sa abdalla uba adamu namiji dan namiji yi mana goshin jirgi mai wuya karo daure ka sai mana motar hawa wannan haka yake daure ka sai mana motar hawa wannan haka yake ko mu babur na zamani wannan haka yake kai ma ka hau ba yi mana ko ya baka mota na hawa ko ya baka ka sai mana motar hawa ko ka bani babur na zamani ka kai manu Allah ya ma wannan haka yake mai fada ilimi an fada da ilimi an ci gaba ya gina cibiyoyi na karatu na mai namijin arziki baya goya mara Allah na yi godiya ma Adalla Abdalla uba Adamu baya goya marayan Allah namiji dan namiji mai arziki tsakanin baya mai goya marayu wannan haka yake baya mai goya marayu Abdalla uba Adamu kuma ya margaya abdalla uba aka adamu na zuwa sai aka farfado da shi jami'ar ta rasa aka ce a dawo da ita abuja wallahi da ana gani babu karatu da karatun ya tafi yi karatun ya gaba abdalla sai ya fito da shi ya ce a dawo da shi ya ce a dawo da shi wannan haka yake ana gani karatun har ya tafi wannan haka yake kuna gani karatun nan babu shi yana zuwa sai ya ce kai a taho da shi yana zuwa ya ce to a fito da shi ya ce to a taho da shi yau ai babu zama hasana ta bawa babbala hasana yana zuwa ya ce to a fito da shi wannan haka yake ya ce a fito da shi ai mana ilimi mai ilimi mai jama'a mai jama'a baya Allah na gode da Hussein Balle da ba shugaban jami'a ta gida yanna kayi manu ya Allah ya biya ka wannan haka yake uban Muhammad Munzir eh uban ita ba uban Muhammad Munzir wannan haka yake haba uban Muhammad Munzir wannan haka yake uban Yusuf eh. yanna kai manu Allah ya ma Eh, uban ita sa wannan yake na yi godiya baban abra yalla kai manu Allah ya mayar ma na gode kuma baban ifra ka gama sai faɗi wannan haka yake gajeren shuka ka gama sai faɗi namijin mai namijin arziki gajeren ramin shuka wanda ba tsawo ba sai albarka kowa ya rena gajere bai aran gama da kunama ba namiji dan namiji mai arziki tsakanin ba yi godiya madalla magalla uba adamu Allah ya ma ƙari na arziki na ƙara godiya Allah uba Adamu farfesa yadda kai man Allah ya ma shi kadai ya samu farfesa biyu a Najeriya Allah uba Adamu shi kadai shi kadai ya samu farfesa biyu e. ya samu farfesa biyu ya samu na ya samu na biyu farfesa Abdullahi uba Adamu mai jan hali uban Muhammad Mansur eh, ya samu farfesa na daya samu burro pesa na daya ya samu burro pesa na biyu wannan haka yake ya samu pesa na biyu wannan haka yake. manu Allah ya ma Wallahi. da aliyu yana kai mana Allah ya mayar ma Allah na abdullahi na dabta aliyu namiji mai namijin arziki na dabta aliyu idris mutuwa tun dutse da gabata aliyu namiji mai namijin arziki da dakta ali idris kuntuwa kuntun dutse da dabta ali majamai na namijin arziki wanda haka yake na taba bambala Allah ya sa ya kai mu birnin keti kai madu Allah ya biya ka. Na wannan haka yake ja'irina wa. Allah kai madu Allah ya biya na ja'irina wa na namiji na majin arziki. Ka san an ce in ga sawu za ka ga takalmi. Hasan da bawa bambana Hasan da Musa. Mai taimakon marayun su ba. Wannan haka yake. Mai taimakon marayun su ba. Allah sa kai ma da alkhairi. Ah, Allah ya ma kari na arziki. Na yi godiya ma Allah. Reza uba. Adamu. Eh, Abdallah Uba Adamu. Profesa namiji dan namiji. Mutum da wani baka kunya. Na gode, inuwa ga garaban na ruwa baka tabo. Profesa Abdallah Uba Adamu. Gajera ka gama sai baɗi waziri bai raina halinka ba. Gajera mai ciki duk ilimi wanda ya samu profesa biyu. Allah wallahi. Gajera mai ciki duk ilimi. Wannan haka yake. Najeriya mai ciki di ilimi. Na gode. Najeriya mai ciki di ilimi. Shi nake baka faɗa ba sa. Ni mun da da muna bogawa da shi. To ai an dade ana kwaramniya da shi. Guga karfe ke an sha kwaramniya Abdallah. Najeriya di ciki ba ilimi. Eh. Najeriya di ciki ba ilimi. Najeriya ga ciki ba ilimi. A birni mun da da muna gogawa da shi. Wallahi kuwa wannan haka yake sanata ba wa Bala Hassan. rabe ka da alheri ka dafa kai hannun waliyan Allah Allah saka ma da alheri farfesa yi ka jefe shi da dutse ya ce ka rabara sake na gode a je raga ma sada sun sake wannan haka ke. sun ki Allah ya so sun sako wuta Allah ya sako ruwan gashe wutar ya sako Allah ya so na gode kai manu Allah ya biya ka wannan haka yake har irin na bayan Allah Hussein namijin mai namijin arziki eh, wancan baya da shi sai a ce masa zo ka yi kai ma ungunan rike imana mai ciki din ilimi dole mai ciki arziki Allah saka ma da alheri irin ku ake so a Najeriya jami'a tana Najeriya tana Lagos ce a dawo da ita Abuja Federal jami'a tana nan Legas. Jami'a tana nan Legas. Ya ce a dawo da ita. A wado da shi. Ya ce a kawo ta nan Abuja. Sai ya Abuja ta shigo gari. Wannan haka yake. Sai ya Abuja a matso da ke. Yawwa. Sai Abuja a shigo gari. Wannan haka yake. ce ai bana ilimin mu ba jami'ar karatu ya taimaka kwarai jami'ar karatu ta gida na gode mai jami'ar karatu ya taimaka kwarai kaji ba kuma ya gina cibiyoyin wannan jami'ar a duk faɗin najeriya cibiyar karatu madalla mai gina cibiyar karatu ka kyauta mai gina cibiyar karatu ko yaushe mai gina cibiyar karatu ko yanzu mai gina cibiyar karatu ko yaushe mai gina cibiyar karatu ko yaushe mai gina cibiyar karatu ko yanzu wannan haka yake in ilimi ne zai ce to ayi in dai ilimi ne zai ce to ai profesa abdullah uba adam uban muhammad manzar uban itisar uban muhammad manzar e. haba uban muhammad manzar haba baban intihal eh, kuma baban itisar zama shugaban jami'a nan musa karatu shi kenan aka ce to mai tallan rogo ta yi ilimi mai tallan gyada ta yi ilimi in ji Profesa Albert oba adam ba wai sai dan mara ko dan wani ilimi kowa ya ce ya yi ilimi eh. mai tallan rogo ta yi ilimi eh. mai tallan rogo ta yi mai tallan gyada ma ta yi mai tallan gyada ma ta yi wannan haka yake kalale shano mata yi ilimi wanda haka yake ya ce kowa ya yi mai ilimi babu girman kai mai ilimi babu faɗin rai ilimin da babu girman kai wannan haka yake mai ilimin da babu girman kai mai ilimin da babu faɗin rai mai wannan haka yake mai ilimin da babu faɗin rai wannan haka yake Abdalla Uba Adamu Nagode Professor Abdalla Uba Adamu mai ilimin da babu girman kayi mai ilimin da babu faɗin rayi abdalla uba adamu jera ka gama sai faɗi namiji mai namijin arziki mai ciki duk ilimi da alkhairi na gode mutanen london mutanen faransa mutanen da bai profesa abdalla uba adamu da bai san tashi da kai mutanen ba bakon dubai na gode bakon amerika ma ta san da shi kai ko amerika ta san da shi na yi godiya bakon london yawa na yi godiya bakon london eh. gama nan ko Amerika to ta san da shi wannan haka yake ko Amerika ma ta san da shi wannan haka yake ko Amerika ma ta san da shi wannan haka yake profesa dan profesa namiji dan namiji ko Amerika ma ta san da shi eh. mu amerikan mata san da shi ai najeriya sai mu shigo gari haka ana babban birnin taro a birnin amerika aka duba a gaba a wani uba da ba ce da sauran taro a sanar ba ilimi bai zo ba yo ilimi na najeriya bai zo ba allah wallahi farfesa abdullahi uba adam aka ce a shigo da farfesa abdullahi uba adam ya zo ya jawabi da turanci aka ce front Nigeria aka ce kai Nigeria is good saboda professor ya ce ina gaya ma Hassan ta ba bambala. na yi godiya farfesa na gode na yi godiya na kara godiya farfesa Abdalla Uba Adamu wannan haka yake namiji dan namiji mai arziki tsakanin Hassan na Husaini kai man Allah ya mayar ma Allah amin Allah ya bashi matsayin ministan ilimi Najeriya. Eh mu sha daɗin masu gaba. Imana. Allah ya baka maninsa. Eh. Allah ya yi maka maninsan ilimi. Amin. Amin Hassan. Na gode. ya shekara Farfesa. zaben jami'a ta gida yadda ka imanu Allah ya ma. Allah amin. Mai hannu daga dama kun hannu mai nesa da Shugaban jami'a ta gida namijin mai namijin arziki. Shugaban jami'a ta gida yadda kai manu Allah ya ma. Shugaban jami'a karatu daga gida wanda haka yake. Shugaban jami'a hanyar karatu daga gida ya taimaka kwarai shugaban jami'ar karatu ta gida yadda kai mana Allah ya mayar ma na abu da kuma na babban hadamin da babban masoyinsa haka uban munzil uban itasar uban kafira haba uban muhammad munzil eh. ka kai manu allah ya biya ka mai jan hali uban afara mai jan hali uban afara yanda kai manu allah ya mayar babban jami'a